sai yawa a gari sai dakata dakata dakata da kake gani ofisa wannan makafan kamar na san shi wannan mai doguwar hular kana kallon sa dan nan yana gani yana gani da iska ce ofisa gaskiya ya iska a radin Allah karan bindiga wallahi ni ma na ji ta bindiga suka harba mana wai ka <laughs> wallahi na da takalmi ya saki a hanyar tabbatin gwagwarin jinka ya Allah za mu canja sana'a a dole mu canja sana'a tare da Allah za mu canja sana'a na gane ma suke su halaka mu ai dole mu canja sana'a wallahi dole mu canja to malam mudi saboda Allah ana neman halaka irin wannan gudun da nayi yau din nan Allah ya rabona da irin wannan gudun tun ina ya ya ya wanda rasu Nikuje. Kuba makapipa. Kuba kugusa. Eh, ba